Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Babala ne tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 26 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji irin halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar tun bayan da wasu dogarawan fadar shugaban kasar suka yi yunkurin yi wa shugaba Muhammad Bazoum juyin mulki. Za kuma ji yadda kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya NARD ta tsintuma yajin aiki na sai ba ta gani. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda tsaffin gwamnonin Najeriya ke takarar sanata. Muna tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. kungiyar ecowas ta tura shugaban jamhuriyar benin patrice talon zuwa niger kan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar kamar yadda gidan talabijin na kasa na nta ya sanar a najeriya wannan mataki ya biyo bayan ziyarar da shugaba talon ya kai wa tinubu a fadar da ke abuja tinubu shine shugaban kungiyar ta ecowas mai kunshe da kasashen yammacin nahiyar afirka da safiyar ranar laraba wasu dakaran da ke tsaron fadar shugaban kasar jamhuriyar niger suka yi wani abu mai kama da yunkuri na juyin mulki lamarin da rahotanni ke cewa bai yi nasara ba gabanin tura shugaba talon zuwa niger kungiyar ta ecowas ta ce ba za ta lamunci wato juyin mulki a kasar ba tana mai allawa dai da matakin da dakarun suka dauka. a yau laraba ne ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa cewa rasha ta sauya ayyukanta na ruwa a tekun bahrul aswad inda ta ƙara da cewa akwai yiwuwar sojojin rasha na shirin toshewa ukraine hanyoyin ruwa a makon da ya gabata rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla ta shekara guda da majalisar ɗinkin duniya da turkiya suka sulhunta wanda ta ba da damar shigar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na bahrul aswa ta ukraine kafin yarjejeniyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine ya dakatar da fitar da hatsi lamarin da ke ƙara zafafa matsalar karancin abinci a faɗin duniya. ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau cewa an tura jirgin ruwan yanki wato jirgin ruwan yakin rasha sergei kotov zuwa tekun bahar aswad don yin sintiri a hanyar jigilar kayayyaki tsakanin mashigin bosphorus da tashar ruwan odessa ta kudancin ukraine jiya talata amurka ta ce za ta aika wa ukraine da karin dala miliyan 400 na taimakon kayan yaƙi da suka hada da makamai masu linzami na tsaron sama da ƙananan jiragen sama marasa matuƙa kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Koriya ta Arewa tana karɓar wakilai da aka gayyata daga Rasha da China a wannan mako don bikin cika shekaru saba'in da ayyana wa kanta ranar nasara. Wani yunkuri na musamman dangane da rufe iyakokin da ake ci gaba da yi tun farkon shekarar 2020 tare da barkewar cutar ta COVID-19. ranar 27 ga Yuli na shekarar 1953 ita ce ranar da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dogon lokaci da aka dakatar da yakin Koriya. Koriya ta Arewa ta ikirarin cewa Amurka da Koriya ta Kudu ne suka fara yakin a shekarar 1950 zuwa shekarar 1953 kuma daga ƙarshe suka ci nasara. a yau laraba kafofin yada labarai wato kafofin yada labaran koriya ta arewa suka buga hotunan ministan tsaron kasar rasha sergei shoigu da ya sauka a filin jirgin sama na pyongyang da daddare don tabbatar da wato don tarbar takwaransa na koriya ta arewa Kansun nim Hunter Biden ɗan shugaban ƙasar Amurka Joe Biden zai gurfana a gaban alkali a yau Laraba domin amsa laifuka biyu na ƙin biyan harajin kuɗin shiga da kuma amincewa da mallakar bindiga ba bisa ƙa'ida ba a wani ɓangare na yarjejeniyar da za ta iya kare shi daga zuwa gidan yari. an sanar da sharuɗan yarjejeniyar a watan da ya gabata dangane da tuhume-tuhumen da hanta biden ya kasa biyan harajin sama da dala dubu ɗari a cikin shekarun dubu biyu da sha bakwai da dubu biyu da sha takwas biden wanda ya taɓa faɗa a bainar jama'a cewa ya yi fama da matsalar shan barasa da amfani da hudar iblis na fuskantar tuhuma a wata shari'a ta daban kan mallakar bindiga ta wani sanannen mai amfani da muggan kwayoyi an dai kwashe shekaru da dama ana bincike kan wannan batu na biden yayin da 'yan jam'iyyar republican suke ikirarin cewa yarjejeniyar da aka kulla wani mataki ne na nuna wa ɗan shugaban ƙasa gata. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu yayin da har yanzu ake halin rashin tabbas game da juyin mulki da wasu dogaran fadar shugaban ƙasar Nijar suke yi yunkurin yi wa shugaba Muhammad Bazum a yau Laraba. Wasu 'yan ƙasar sun gudanar da zanga-zanga a biranen Yamai da Zindar da Tawa inda suka yi Allah wadai da wannan al'amari da suka ce zai mai da hannun agogo baya ga tsarin demokuraɗiyyar ƙasar suna masu nuna buƙatar ganin waɗannan sojoji sun janye ƙudurinsu wakilin murya amurka ya mai silan mumun bar mai aiko mana ƙarin bayani ɗaruruwan mazauna birnin yamai ne suka hallara a dandalin place de la concertation domin kalubalantar sojojin da tun a farkon safiyar laraban nan ke yunkurin juyin mulki waɗannan masu zanga-zangar na jaddada goyon baya ga shugaba muhammad bazoum magoya bayan pnds tarayya mai mulki na cikin na gaba-gaba a wannan zanga-zanga sanin muhammadu kusa ne a ƙungiyar matasan jam'iyyar Eh, hitowar da mun kai mun hito ne mu ce bamu yarda ba eh, bamu yarda ba da abin da mun ka lura shina nan ga tayar tun yau da sahe saboda kasar mu da kasar demokradiya ce ba wa mutum ya taso kowane daga bisa garan shi kace dan kana rike da bindiga zaka doka iko eh, shekara 30 da wani abu kasar mu take gogoromaya dan saboda a cikin hudu demokradiya kowa ya gani an kafa abin tarihi wanda a karin harko zababben shugaban kasa ya mika ma zababben shugaban kasa mulki ba wani matsala tsakanin jami'an siyasa ba wani matsala na abin tattalin arziki kawai haka kawai dan mutum ya taso kawai ya ce a ah, sai zo ya karbe amshi mulki mulki to wannan wuce ba yiwa don rajin kare demokradiyya shugaban kungiyar motion siraji isa na cewa ba za su lamunci wannan yunkuri ba saboda haka suka bukaci dogarawan da ke tsare da shugaban ƙasa su sallame shi ya koma kan aikin sa in ji su babu wata hujja to saboda shi abin da muke kira ga wa'annan mutane su aje makamai su saki shugaban ƙasa ya yi aikin shi sannan su nemi gawara wasu 'yan ƙasa irin su muhammad abdulkader na danganta yunkurin na bujirorin sojojin na fadar shugaban kasa da hamayyar cin gajiyar arzikin kasar ta Nijar. Saboda haka ya ce ba za ta saku ba. Wato an ga fafalan za a bulbulawa ko an ga za a bulbula za an gani hanyoyi ga sunan suna ta wanzuwa an ga lakwaloli ga sunan suna ta wanzuwa an ga Nijar ta daina shan hitsarin wari to na duk wani wanda yake yana son ya mai da tafarkin demokaradiyya baya mu 'yan kasa bakin rayuwar mu ba za mu yarda ba. Kuma wannan bawan Allah abin da ya sa muke son shi saboda gaskiya da rikon amana shi. Abubuwan da mutane suke ganin ba su yi wa yana nan yana yin su kuma ga halin da yankin sahel ya samu kanshi ciki an gani bazum ya je gabas ya je yamma ya je gusum ya je arewa da an taba dan nijar guda sai bazum ya je ya shajanta mai dan haka muna goyon bayan shi ɗari saman ɗari bayan da suka taru a dandalin place de la concertation masu zanga-zangar sun nufi fadar shugaban kasa domin jaddada abin da suka kira rashin amincewarsu da yunkurin tsige shugaban sai dai mitoci 200 da fadar ta shugaban kasa sojoji sun yi harbi a sama don tarwatsa su kawo yanzu ba wani karin bayani dangane da yunkurin juyin mulkin da aka ayyana kwamandan dogarawan shugaba muhammad bazum da shiryawa yayin da wata tawagar jami'an kungiyar sai yawo ta iso birnin yamai a yammacin yau laraba da nufin tantaunawa da bangarori sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton yanzu kuma sai rahotonmu na biyu ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta najeriya nard ta fara yajin aikin sai baba ta gani a yau laraba ƙungiyar ta ɗauki wannan mataki ne bayan taronta na majalisar zartawa da ta gudanar a Legas a jiya talata a zantawarsa da sashen hausa na murya amurka mataimakin sakataren ƙungiyar ta nard dr nura umar ya bayyana wasu daga cikin dalilan da ya sa suka tsunduma wannan yajin aikin Na farko dai babban matsalar mu shine ba likitoci a asibitocin mu da muke aiki sannan likitocin yawanci suna barin kasan ne saboda yanayi na wurin aiki da kuma albashi da wayansu abubuwa yanzu a matsayinka na likita ya yi wahala a cikin ƙasa ba ka iya komai sannan matsalar da aka samu shine ta kai ta kawo yanzu tsabagen yawan aiki da likitocin ke yi har mutane na yanke jiki suna faduwa mun rasa wani likita ma a bayarsa duka duka yau sati guda kenan abu na biyu kuma akwai jarabawa da update kamar yanayin karatun mu da tunga karatu muke kuɗin da ake bada wanda an yi capturing kuɗin a budget an yi komai abu ɗaya ya rage a yi wanda gwamnatin za ta iya yi amma tun januwari muke bi an ki yi sannan mun rubuta takarda bula adadin mun zauna da gwamnati zan iya cewa ya fi su shida ma da muka zauna da su mun ba da gargaɗi na yajin aiki ya fi so uku a cikin wannan shekarar amma ba wani ƙoƙari a yi ma samu a yi abin da ya dace ko da ɗaya ne a cikin abu shida da muke so ba wanda guda ɗaya da gwamnati kowa ya sani a najeriya yanzu an ka je asibitoci zaman da za ka yi kafin ma ka ga likita saboda likita ɗaya sai ya zamanto shi zai ga mutum ɗari a rana guda ya zai yi to asalin kwamitin zantarwa na ƙungiyar ya zauna jiya ya ga cewa duk abubuwan da muka lissafa ma gwamnati ko ɗaya babu wanda su ko da niyya ne ma su nuna za su yi ba su nuna ba shine dalilin da ya sa kungiyar ta kai matsaya na cewa banda a tafi yajin aiki kuma mu ba cewa muke a mana ƙara albashi ba abinda muke cewa shine a duba a gani shekara alif dubu biyu da sha hudu da aka fara biyan ma albashin nan a duba yanayin tattalin arziki da yanayin tsada abinci da yanayin al'amura na rayuwa da Kudin litan mai nawa take dala nawa take su duba kafin a cire tallafin man fetur ya kamata sai an daga albashinmu da kashi 200 biyu tukunna za mu koma baya yanda farkon albashin wanda muke kira commerce amma yanzu da aka cire ma tallafin man fetur idan ana son ka koma yanda za ka sayi abu da albashin ka ka siya yanzu sai an maida shi kusan kashi ɗari da hamsin to amma gwamnatin tarayya sai ka ji kishin kishin ishirin da idan aka kara maka wannan me zai canja in fact ya ma ƙara maida ka ƙasa cikin talauci akwai magana ta cewa mai wadata fa shi ke da lafiya kuma mai lafiya shi ke da wadata to yanzu abu biyu ne saboda ba ma'aikata asibiti ba kaya aiki ba wanda likitan da zai duba ka mutanen na mutuwa ga wahalan mai to mu muna ganin wannan yajin aikin da muka je ba wai mu kanmu muka je mawa likitoci ba har da mutanen ƙasa gaba ɗaya saboda idan kana da likita da zai duba ka ka samu lafiya ka samu arziki arziki sannan kana da arziki zaka je ka samu lafiya idan aka gyara fannin lafiya to arziki ma zai wadata matakin da muke so gwamnati ta dauka shine a wai mun ce dole sai an yi duka abu shidan ba akwai abubuwa na farko da na biyu zuwa na uku in gwamnati za ta sa gaskiya ta yi komai da za ta yi tsakaninta da Allah kuma ta duba mutanen ƙasa da mu likitoci da wannan abin yake shafa abu ne wanda za su iya yi a cikin awa 24 mataimakin sakataren kungiyar nard dr nura umar kenan a hira shi da wakilin mu a uh, hawa umar kafin mu je ga rahotonmu na musamman kudan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. To ma dalla da fata an shakata da wannan faifai. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan yadda tsaffin gwamnonin Najeriya da suka kammala wa'adin wa'adinsu na biyu suke takarar sanata a Majalisar Dattawan Najeriya. Hassan Umar Tambuwal Garika. A Najeriya yawancin gwamnonin da suka kammala wa'adin mulkin su na shekara hudu ko shekara takwas sai su rikide su yi takara su zama sanata. To ko me 'yan Najeriya za su ce a game da wannan salon siyasa? Sunana Abdullahi Mai Turare Zango Ibadan. Su gwamnonin da ke neman sanata bayan sun gama shekara hudu ko takwas su koma sanata su ji tsoron Allah su bar mana baya. Bayan Allah akwai yaran mu sun gama university sun kare ba su da aikin yi. Ya kamata a bar wasu wanda ba su taɓa ɗanawa ba su ma su ɗana. Ba ganin a lokacin da suke gwamna sun ba da gudunmuwa shi yasa suke so su zama sanata don su ba da gudunmuwa ga gaban kasa baki daya akwai wanda bai ba da ma ba kuma da yake matattan zuciya ne da sauran kuma ku zabe shi kuma ya wuce kaga bai kamata ba ko yayi yi gudunmuwa ya bar wani shi ma ya hauye gudunmuwa me yasa ake ganin cewa tsohon gwamna ya yi takar sanata bai dace ba bai dace ba saboda akwai masu bukata a Najeriya sun masu ilimi da yawa na gida koko wani gida koko to gaskiya da na ga alama kamar rashin tausayi ne saboda ina kyau in kai naka ka bari na bayan ka shi ma yayi ita ka ya gani saboda lamura daga duniya in kai ne yau gobe ba kai ne ba ina kyau a bari na baya wanda sun kai makaranta sun samu aikin yi yawanci waɗanda aka zaɓe sanata ba su taɓa rika wani mukami ba ana ganin cewa watakila ba su da masaniya game da aikin majalisa shi yasa waɗanda sun kai gwamna sun taɓa yin ayyukan gwamnati suke son su zama sanata domin su ƙara ba da gudunmuwa ga ƙasa baki ɗaya. to ai hausa sun kace da gwaji girgiyar ta yi sama ana cewa a basu a gani su ma za su yi ba ma ki zo ma su zace ma waɗanda sun kai gwamna ɗin har su ta kokari su ma sunana muhammadu dan shuwa gaskiya ba su su yi daidai ba saboda ya kamata su bar wasu su ma su gwaji man su su ga yadda ya za su yi da mu to me yasa kace bai daidai ba saboda haka sun riga sun yi gwamna a can jihar su sun gama komi kaga kila su bar na kasar su zo su ma su yi abin da kila su wanda ba su yi ba a senator din su tsofaffin gwamnati suna da wata gudunmuwa ta musamman wata kila wadda za su ba kasa abin da yasa nake son wasu su zo su yi kaga su ma ba san manufofin su ba kila za su zo su yi manufofin da fi wayan na gwamnonin nan muhimmanci gare mu kuma ga muna so a sa matasa a cikin al'amarin su ma su zo su yi nasu mu ga rawan da za su taka su ma ai a cikin gwamnatin ana samun matasa waɗanda sun ka bar aikin gwamna to gaskiya ba za su samu ɗan shekara talatin zuwa arba'in ba bakin su daga sittin zuwa saba'in su suke ta mallakan mu kuma ga mu matasa ne ya kamata mu samu wanda yake da ɗan shekara ashirin da biyar talatin zuwa da arba'in ya mallake mu ga shi ma iya gudun ruwansa sunana abbas muhammad tungan magajiya iyaka zan yi magana kan gonan mu na neja saboda ya muna alkawalin da bai cika ba a lokacin da yana gwamna a lokacin da yana gwamna to yanzu ya ci sanata ya ci sanata to ba ka ganin watakila yanzu zai cika alkawuran da ya ɗauka can baya domin ƙasa yake wa aiki baki ɗaya. Gaskiya ban tunanin ya cika. Iya ƙoƙarin mu mun mai mu ɗan rijal lokal gamman muka zaɓe shi matsayin gwamna an muna alƙawalin hanya ba a cika muna ba an muna alƙawalin asibiti general hospital magaji tunga magajiya an fara aikin ta aka ce in ya ci sanatan nan za a za a karkara aikin ba mu ga alamun har asibitin nan ba mu ga alamun karkara aikin ta ba. To ai sanatan bai daɗe akai ba baka barin shi dan miki ƙahu watakila zai muku ayyukan da kuke so. Duk mutumin da hake tunanin naka ne dan zon siye ya yi gwamna shekara takwas bai yi wani abu ba to baka tunanin dun ya ci sanata wanda yake bangarori ne yake riko ya yi ma wani abun da bai maka ba da ya yi gwamna shekara takwas. alba sharif ko ko me saboda kowa ana so ana so kan shi ko baka ba in ba saboda ana so kan shi zuwa ka yi abun nan ka bari wani saboda jama'a ya yawa kai da ya cikin miliyan biyu da ashirin ba wani afirka ilimi ne ba wani afirka dadi ne to bele ka yi wannan kuma ka koma kuma ka ci kana so wannan kuma aga harkar na wannan kamar kana so kanka ya fi wani ne yanzu duk wanda ya bari gwamna yanzu kai zai kama amfani gwamna ya a ci amfanin shi sakara takwas ko sakara hudu ya samu amfanin shi gidan sahara ne gidan komai da abin da an bashi free ne ana kama kudin governor retirement shi koma wannan kuma zai kama kudin shi kuma shi kuma na cikin Najeriya ne bai samu wani ya samu amfanin shi kuma ga harkar wannan bai da kyau akan ka yafi kowa sunana Alhaji Azzika Bodinga to suna yin wannan abu ne saboda kariyar da ake dan ba su ka a bincike su a kama su su a taci dukiyar mutane da sun kasata sun zaran sun kai ta karshe kokari suka su nemi sanata na bangaren su kaga idan sun ka sauka gwamna sun ka ci sanata ba wani magana ko makama su a tsarike ba ka ganin cewa watakila suna neman sanata ne domin su ba da taimako da nasu tallafi ga ci gaban kasar najeriya wallahi ba wani taimako na babu wani tallafi da suke bai suna yi haka ne don asirin su kada ya tonu don duk wanda ya sauka gwamna in bai samu sanata din nan ba to fcc za ta kama shi duk abin da ya swata sai an twace shi amma wasu su suna cewa suna son su zama sanata ne domin su ba da gudunmuwa damuwa ga Najeriya da 'yan Najeriya. Ai wasu kayan ma su sama gwamnoni din ai sanatoci ne sannan su zo su nemi gwamna. Kuma duk da haka 'yan sun kai tenuwan nan guda biyu kuma su dangana su zauna gida wani ya shigo shi kuma ya dan swaci abin da ya swata sai su sake koma sanata din. Sunana Ala Ibrahim mai shadda garin Ibadan. Idan mutum ya gwamna sai hukuma majalisa kuma ga bayan su suna da digiri ba ma ko guda ba. almisali sun nuna cewa ba sa son na kasa gare su su ma fi ci gaba sai mutum ya mayar siyasa kamar ta gado ko menene ce shi zai yi idan ya gama kuma shi sa ɗaya ne kan wannan kujerar ta ci gaba yi wannan ai da cewa ba da a ce ka ba da shawara wace irin shawara za ka bai a game da su tsofaffin gwamnoni kai niyya zuwa majalisa domin su zama sanata to ni shawara da zan ba su idan suna son ƙasa ta ci gaba tun da dai siyasa ba sarauta ba ce ya dace kowane bangare idan an ka dima mutum yana da wannan matsayi da ilimi da kuma ya dace a kawo shi a sa domin a samu ci gaba bai dace mutum ya mai da abin kama gado ba idan an ka mai da sarauta mai da siyasa haka nan siyasa ai bata gari haka ba sunana manuka kanin Sidiku Alli Gargaryo. To tsohon gwamnoni masu zuwa sanata gaskiya wannan abu da suka bai dace ba saboda yana da kyau su lokacin da sun kai gwamna su gusa a samu wasu yara matasa waɗanda sun kai digiri su ma su zo su ɗora su yi magana su aiki ya fi dacewa haka nan. Don saboda muna ganin haka nan cewa ka yi gwamna sannan ka koma sanata ko ka zo ka aza wani naka wannan duk handama ne da babakere a mulkin siyasa wanda muna son a samu ci gaba. To sunana Habibu Talaka Abubakar Gumbo. doka gaskiya bai kamata ba saboda ya kamata idan ka je gwamna ka ce ka tsallake ka ce sanada kake so muna da yara waɗanda suka yi digiri da diploma kuma suna nan suna neman aiki ba su samu ba to ya kamata a ce tun da dai suna nan suna neman aiki ba su samu ba ka bari na ba gare ka su ma su tallafa saboda kila matakila kai ba kai aiki ba ba kai hanya ba kai komi ba kuma kana nan watakila na baya gare ka za su fi ka aiki. Dr. Muhammad Shaibu na jami'ar ABU da ke Zaria masane siyasa a Najeriya. Matsalan siyasar Najeriya yana farawa ne daga yawanci abin da muke ce internal democracy. Wato cikin gida. Ta cikin gida eh. wanda to daga nan muke barin shirin. Zaka ga gwamnonin nan sun yi karfi da ba a iya canza masu ra'ayin abin da suke son su yi. Ya zamanto cewa 'yan takarar ma gwamnoni ke sakawa. To tunda ta kai gwamna shi zai saka ma ɗan takara ko ɗan majalisar jiha ko sanata ko kuma ɗan majalisar wakilai. To kaga sai shi ma ya tura kan shi wanda kuma gaskiya wannan abin ba ci gaba ba ne ga demokradiya. Eh kamata ya ce ita kowace jam'iyya tana da abin da ake ce ma program ɗinta sannan idan aka zo zaben 'yan takarkaru a bar jam'iyya ta bi tsarinta ta zaɓi 'yan takaranta membobin jam'iyya su zaɓi wanda suke so wanda suke tunanin shine zai wakilci ita jam'iyyar tasu a zaɓe. To sai abin ya kasance ba haka ba ne sai to ana siyasan ubangida gwamna ya zama ubangida a jiha sai abin da yake so sannan ake a jiha. To kaga karfin ya yi yawa ne wanda har shugaban kasa ma tsoron sai ke ji. To dokta a cikin kasashen Afirka ko akwai wata kasa da ake yin irin wannan salon siyasa na Najeriya inda mutum ya sauka gwamna kuma ya zarce ya yi sanata. Gaskiya zaka ga kusan siyasan Afirka zaka ga suna da kamanni gaskiya. Za ga abubuwan da ke faruwa a Najeriya idan ka je zaɓukan Ghana sai dai a ce na wani ya dan fi na wani. idan ka je duk waɗannan zaɓukan haka zaka ga ke duk wanda ya samu wannan fawon bai sanya bari. Dokta ina mafita. Ta wannan kaga daga jam'iyya ne. In dai har gwamnoni za su ci gaba da su ce jan ragaman jam'iyyu sai abin da suka ga dama suke yi gaskiya ba mu kamo hanyar gyara ba to gaskiya har sai ya zama to cewa jam'iyyu sun zo sun samu wannan cin gashin kan nasu idan ba a manta ba tsofaffin gwamnoni goma sha hudu ne suka samu zama sanata a majalisar dattijan najeriya karo na goma hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya a gaida hassan umar tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. ɗan wasan baya na Kungiyar Midiyama FC Ibrahim Yaro ya ba da sanarwar yin hannun riga da Midiyama bidda ya kawo ƙarshen shekaru goma da ya yi da kungiyar. Ya lashe muhimmin kambi guda uku tare da tabbatar da matsayinsa ɗaya a cikin gawartattun 'yan wasan baya na tarihin kungiyar. Dan wasan ya lashe kambin Premier League Ghana da kofin FE da kuma Super Cup. Shi da kansa ya yi nasarar lashe kyautar ɗan wasa mafi kyau na Ghana FA e a shekara ta 2016 zuwa 17. Kwararren dan wasan na baya ya shiga midiyama ne a shekara ta 2013 daga Dawunya United kuma ya bai baiwa marada kunya da irin namijin kokarin da ya yi wa klabin. Babban sarkin daular Asanti Asanti Hinotun fosaiti tuna biyu wadda shi ne mai mallakan Asanti Kotoko ya ɗauke wa klabin duk bashinta babban kotun kuma na bakwai ta umarci kungiyar kwallon kafar ta biya na kota a Sukwa kuɗi CD dubu sittin da tara ɗari tara da sittin wadda ba shi ne daga watan Afrilun zamanin shugabancin klabin da ya wuce. Tun da tsaffin shugabannin klabin ba su cika alkawuransu na bashin ba, Otunfo Saititu na biyu ya ɗaukar wa kansa nauyin biyan bashin. A dalilin haka an kira mai otelin zuwa fadar manshiya don sasantawa gabanin kotun ta yi kira. Ministan wasannin motsa jiki Mustapha Yusuf ya bayyana cewar ma'aikatar da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki har yanzu tsaffin waɗanda sun ka koyar da Black Stars wasa Milovan Radovic da Charles Kuno na binta bashi lokacin da sun ka yi aiki da ƙungiyar ta ƙasa. Rahotanni sun nuna cewar suna bin ma'aikatar bashi tun kamin su rasa ayyukan nasu. Mustapha Yusuf ya nuna cewar har yanzu akwai abin da za a biya su. Har har yanzu suna bin mu bashi ministan ya bayyana a cikin wani jawabi ga 'yan jarida lokaci da aka shafe kwandilansu mun zauna da su mun kai magana aka biya ke a dala dubu ɗari take haka milivan ya bayyana cewar an samu matsala na kuɗi kuma shine ya jawo jinkirin biyan su baki ɗayan kuɗin su ministan wasannin motsa jiki mustapha yusuf ya ba da sanarwar cewar ƙasar ghana ta yi nasarar am amsar rabonta na kudin shiga gasan cin kofin duniya daga hukumar fifa gabanin soma gasar a kasar qatar hukumar ta fifa ta bayyana jimlar kudi da ke gare ta ko ta yi tanadi dala biliyan ɗaya wadda ke wakiltan karuwan kashi 29 a cikin dari na kudi da aka tara wa gasan can gaba daga wannan kudi dala miliyan 440 aka rabawa kasashe da sun ka shiga gasan a bisa la'akari da su a gasan ta cin kofin duniya kasancewa an fidda ghana a sassomin gasar aka ba su dala miliyan goma da digo biyar wadda ya haura abin da a da suke sa ran samu da wannan muka iso karshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A da Ridwan Abbas yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Kungiyar ECOWAS ta tura shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon zuwa Nijar kan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar kamar yadda gidan talabijin na kasa na NTA ya sanar a Najeriya. Wannan mataki ya biyo bayan ziyarar da shugaba Talon ya kai wa Tinubu a fadarsa da ke Abuja. Tinubu shine shugaban kungiyar ta ECOWAS mai kunshe da kasashen yammacin nahiyar Afirka. a yau laraba ne ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa cewa rasha ta sauya ayyukanta na ruwa a tekun bahar aswad inda ta ƙara da cewa akwai yiwuwar sojojin tsakanin wato sojojin um, sojojin ukraine um, su toshe hanyar ruwa na sojojin rasha su toshe wa ukraine hanyoyin ruwansu koriya ta arewa tana karbar wakilai da aka gayyata daga rasha da china a wannan mako don bikin cika shekaru saba'in da ayyana wakanta ranar nasara wani yunkuri na musamman dangane da rufe iyakokin da ake ci gaba da yi tun farkon shekarar 2020 tare da barkewar cutar ta covid-19 ranar 27 ga watan yuli na shekarar uku ita ce ranar da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dogon lokaci da aka dakatar da yakin koriya koriya ta arewa ta ikirarin cewa amurka ta koriya ta kudu ne suka fara yakin shekarar 1950 1950 zuwa 1953 kuma daga ƙarshe suka ci nasara. Masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahara auna da ta karanto labarai da Julia da da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.